a yayin da ita cbn ba ta ba da dala kuma ta ba mutane suna da lasins na cewa su siya da sayarwar dalar nan to a ta ina dalar nan za ta shigo shine tambayar idan dai bata shigo ta kyakkyawa hanya ba to dole za ta shigo ta mummunan hanya sannan kuma shi kansa tattalin arzikin zai zamanto cewa babu statistic na nawa ce dalar ma da take zagayawa ma a kasar amma da za a iya samun wannan kididdigar tun da duk wani abu yana fitowa ta wannan cbn to idan haka ne me zai faru ga ita naira naira za ta ci gaba da ragurgujewa ni a fahimta ta saboda kuɗin za su ci gaba da yin karanci sannan kuma bukatar su zai fi dalar da take zagayawa amma babban muhimmin abu a nan shine a sami consistency na policy ɗorewa na policy din saboda kusan za ka ga cewa a shekara ɗayan nan an yi wannan policy na maganar forex har wajen sa uku shi wanda zai zo ya kasuwanci ko yake kasuwanci yana da tsarinsa na shekara da yake kai wanda a duk lokacin da ya zo wata gaba ka karya wannan tsarin to ka sake dawo da shi baya so maimakon a ce ka taimake shi ka sake dilmiya shi a ruwa ne ya wuya alhaji a tayar magaji gwarzo kenan masanin tattalin arziki kuma babban jami'i a cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar kano tuni da yan kasuwa suka fara bayyana fargaba dangane da wannan mataki na babban bankin najeriya Alhaji Najib Muhammad Tukur na daga cikin ɗimbin 'yan kasuwar Najeriya masu alaƙa da kuɗaɗen ƙetare na dala. Mu a gurin mu 'yan kasuwa ba zai kawo mana sauƙi ba sai dai ya daɗa kawo mana wahalar samun dola ɗin ma. Tunda ai har yanzu ita babban banki na ƙasa bai bullo da wata hanya wanda kai idan kana ɗan kasuwa ka cika duk wani sharaɗi da gwamnati take da bukata wadda za ka je gwamnati ko ta amince maka ko ta yi maka transfer ko kuma misali ta samar maka da wannan dola ɗin cikin farashi mai sauƙi so wannan shi ne ya sa dole dai a gurin 'yan kasuwan na bayan fage shi za ka je ka nema shi kuma ɗan kasuwa ba zai faɗi ba ya sayar dole riba zai nema ya sayar eh, dole idan an kawo kayayyaki dole ne farashi ya hau. Hannu guda kuma 'yan ƙasa sun fara hasashen makomar wannan tsari a kan rayuwarsu. Talaka dai sai dai koma ga Allah. Saboda gwamnati Najeriya yau sai dai a ce wannan gobe kuma a ce wannan ba wani shiri ko talabijin da aka wa mutane 'yan najeriya amma kullu sabobi sabobi ake fitowa ra'ayina ne dole a yi haƙuri kar a yi dubaliyon din naira saboda dubaliyon din naira ba zai taɓa haifarwa da kasar nan alheri ba ana cikin wani rikici ne za a fada wani rikici kamar maganar janye tallafin mai ne an janye tallafin mai ana tunanin nan gaba zai iya dawowa kasa ba mu taɓa ganin abin da ya sama ya dawo ba a Najeriya. Wasu 'yan Najeriya kenan game da matakin gwamnatin Najeriya a kan kuɗaɗen musaya na dala Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.